wato yau ne ake kokarin kammala zaben gwamnan jihar bayelsa a karamar hukumar ejo ta kudu da kuma wasu mazaɓu da aka soke a baya can kamar karamar hukumar ikiromo da kuma amasoma da ke cikin jihar bayelsa wanda idan ba a manta ba hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya ta soke zaɓen a baya bayan nan sakamakon irin tashe-tashen hankulan da aka fuskanta a baya can da kuma satan akwatunan zaɓe. Ita wannan karamar hukuma ta Ijo ta kudu karamar hukuma ce wanda ke akasarin ta kusan duk a can cikin ruwa take. A kuma akwai rahoton da ke cewa har yanzu waɗannan tashe-tashen hankulan da aka samu a wancan karo har yanzu ba a daina su ba akwai wasu abubuwa da suke faruwa makamanta haka a yau eh akwai haka gaskiya ne Haji bayan wato kusan kashi tasa'in da na ita wannan karamar hukuma a cikin ruwa take wato matsalolin da aka samu shine wasu 'yan bindiga ne aka samu suka dora halbe-halbe na mai kan uwa da wabi yayin da misali suka tarwatsa jama'a suka ta da hankali ganin cewa misali kada a kai ga gudanar da shi zaɓe kansa saboda al'ummar da ke cikin ita wannan karamar hukuma ta ita eh, ta kudu wato suna da yawan gaske da yawan su ya kai sama da dubu ɗari don haka har dai zuwa yanzu akwai matsalolin tsaro a wannan karamar hukuma bale ma a kai ga gudanar da shi zaɓen. Wato ya zuwa yanzu da muke magana da kai babu wani bayani da aka samu na cewa an iya gudanar da wannan zaɓe a waɗannan yankunan? Eh to halin da ake ciki shine bayanan da na samu tun da safe aka yi kokarin tantance mutane saboda tsarin da suka ɗauko shine a tantance mutum ya kada ƙuri'a kuma ya tafi. To an samu barazanar harbe-harben 'yan bindiga shi ya kawo tsaiko game da gudanar da zaɓe a sassan wurin amma kamar karamar hukumar ikiromo na samu bayanin cewa a zuwa yanzu ana ci gaba da gudanar da zaɓe yayin da wasu mazaɓu da na ziyarta a birnin yanaguwa an gudanar da zaɓe da amasoma ba tare da wani tashin hankali ba sai dai daga bisani kuma an samu wasu 'yan daba da suka so su mai da hannun agogo baya ko da yake dai rundunar gamayyar tsaro ta jtf ta tarwatsa su a lokacin da muka bar wurin sai dai kamar ita jam'iyyar pdp da ke mulkin jihar ta zargi an kashe mata mutane da dama a sakamakon halbe-halben 'yan bindiga da aka yi a sassa daban-daban inda aka gudanar da zaɓe musamman a wani gari da ake kira wato musamman a wani gari na keromo da kuma karamar hukumar nambe a jihar ta bayelsa duk waɗannan tashi-tashi an kula na kashe-kashen a yau ne aka same su eh tun jiya ne abin ya fara kamin a kai ga gudanar da shi zaɓe kansa sannan kuma yau an samu tashi-tashi kula musamman halbe-halben wasu da ake zargin 'yan bindiga ne da suka aje makamansu ko suna mara ma wani bangare na ita jam'iyyu daban-daban da suke gudanar da shi wannan zaɓe takara ko da yake san shi gwamna mai ci yanzu wato siriyaki dixon takarar wato ta bi zafi tsakaninsa da tsohon gwamnan jihar timothy silva wanda ya taɓa yin gwamna ɗin kuma yanzu ya dawo domin sake neman gwamna karo na biyu. To akwai rahotanni da wasu kafofin labaru na Najeriya suke bayarwa cewar an sace ko an fauce akwatunan zaɓe a wasu yankuna ko kaga irin wannan a nan birnin Yanagowa? Eh birnin Yanagowa ba a samu wannan matsala ba amma kamar a karamar hukumar Ikiromo da yake mafi yawanci al'umma cikin ruwa ne an samu bayanan satar akwatunan zaɓe har ya kai ga su waɗanda suke kada ƙuri'a suka je suna cikin fargaba na ci gaba da zama garin ba ma batun kada ƙuri'a ake yi ba yayin da kuma bayanai suka nuna cewa an kone wasu 'yan bindigar ba a kai ga ganewa ba sun kone gidan kakakin majalisar dokokin jihar bayelsa